أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da war haka barka mu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawowa na inganta rayuwa da lafiya shiri ne wanda wannan kafata mu take kawowa ta alma group tv abin da ya shafi tari. ko mura ko pneumonia ko asma cuta ce wadda take ta sanyi sannan ga hanyoyin da za a magance mata za mu ba da abin da za a haɗa wanda zai taimaka bi lahi ta'ala don samun sassauci ga wanda ke da rabo kuma zai samu waraka gaba ɗaya in Allah ya so ya yarda amma a kullum muna faɗa jan muna magana ne akan abubuwa guda biyu zafi sanyi zafi sanyi duk inda ka ga mura ko ka ji tari tari zai iya bambanta akwai wanda yake ke kasashen tari ne akwai kuma wanda yake tari ne wanda yake mai danshi tari wanda yake ke kasashe dry cough kenan da ake magana shi ya shafi bangaren zafi ne wannan asali ko ya zamanto huhun mutum ya ɗauki zafi ba sanyi ba ko kuma ya zamanto zuciya tana buga iska so wannan tarin zai iya faruwa amma tari wanda yake da mura yana zuwa da majina idan an yi majina tana fita ko da yana sa ciwon kai ko da yana sa ciwon ido ko da ana fitar da majina ko da ba a fitar da majina idan dai har an yi tarin nan ana jin wannan bai lahi ta'ala ga abin da za a yi amfani da shi amma ya kamata jama'a mu sani kuma mu ringa makan mu adalci wurin kulawa da lafiyar mu. kullum mukan yi magana akan sababi na ciwo me ya kawo shi idan har baka kau da abin da ya kawo ciwo ba kar kai tunanin ko ka sha magani za ka rabu da wannan cutar sannan dukkan wani wanda ka je wurinsa mai magani ne ko likita ne za ka tambaye shi wai me ke kawo irin wannan ya faɗa maka idan ya maka bayanin abin da ke kawowa in ka kauce mai in ka sha magani shi kenan so wannan shi ne matakin farko abu na biyu idan har kana shan magani so ka ringa lura da yanayin tasirin maganin shi kanshi a jikinka da yawa daga cikin mutane idan suka ci abinci ba su jin komai kawai bakin suke kallo ɗanɗano suke bi da yawa daga cikin mutane idan har system ɗin jikinsu in ba kwanciya suka ga za su yi ba babu yadda za a yi su iya gane cewa wani abu ya canza a jikinsu wannan kuma kuskure ne za ka hau mota tana ƙara ko mashin ko babur ake cewa ko mashin ka ji ya canza ƙara sannan kuma ka ce lafiya lau wannan ba zai yiwu ba so ya kamata jama'a mu gane wannan akan yi amfani da kanunfari. ana amfani da citta mai koko ko kuma citta mai yaya tana nan a cikin kwanso idan aka bare ta tana fitar da wayansu yaya kamar yayan gero ana amfani da zuma sannan akan yi amfani da ɗanyen citta da kuma ɗanyen tafarnuwa so ya kamata jama'a mu rike wayannan abubuwa guda biyar kanunfari citta mai yaya ɗanyen citta mai yatsu sai me za a yi amfani da zuma za a yi amfani da me da tafarnuwa so wa'annan su ne za a yi amfani da su amma ban san yadda zan kimanta muku su ba a yanzu sai dai mai shi citta mai yaya idan aka daka shi za a iya samun kamar ƙwara kwara tara idan aka bubbuga shi aka faffasa shi zai ba da abin da ake so idan aka samu fari ƙwara biyar aka bubbuga shi shi ma zai ba da abin da ake so idan aka samu citta mai yatsu dan bangare haka ko wanda bai gaza haka ba aka bubbuga shi zai ba da abin da ake so za a samu zuma cokali uku sannan za a samu tafarnuwa ita kuma sala ɗaya idan an ɓare ta sala ɗaya 'yar madaidaiciya to za a jajjaga su gaba ɗaya sai a samu ruwa cikin kofi wanda yake na shanti shi za a dafa idan aka dafa idan har ruwan ya rage ya kai rabi ne ya zama ya yi kauri kenan to za a ɗebi cokali ɗaya za a sha da safe za a ɗebi cokali ɗaya babba za a sha da rana cokali ɗaya babba za a sha da daddare in Allah ya so ya yarda kowane irin tari mutum yake fama da shi bi lahi ta'ala zai samu waraka in Allah ya so ya yarda so wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da za mu iya badawa na maganin tari akwai sunanan da yawa amma aka ci gaba da bibiyan mu a wannan kafa wanda muke kawo wayannan abubuwa insha Allah za a ci gaba da samun wa'insu fa'idoji a kar mu manta mu ci gaba da subscribing wanda bai kuma yi share bai subscribing ba ya yi wanda ya yi subscribing kuma ya yi sharing da mutane su amfana gaba ɗaya mu haɗu da ku cikin lada naku har kullum zakari haruna abdullahi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh